Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Niger. Kalangu, studio Kalangu. yanayin Niger. Fondation Niger. Hausa Studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga kanin mutum saba'in da ɗaya ake jin sun fuskanci kisan da gangan a cikin karkarar inata jihar tilaberi bayanin da ya fito kenan a binciken da kwamitin ƙasa ga batun 'yancin ɗan adam a ƙasar nijar ya gudanar cikin watan Mars da april cikon bayani a cikin labarin ma'aikatan holis masu farfarin kaya a jiya sun gabatar da gungun mutane hudu a cikinsu akwai yara ƙanana da dama ƙungiyoyin kariyar 'yancin yara na ƙasar nijar sun yi allah wadai da tsunduma wannan yara a cikin wannan ta'asar. A shafin rahoton musamman na maraicen yau wani mai nazarin kalubalai zai fayyace muna ma'anar jagorancin da Nijar ta samu a majalisar shawara ga batun tsaro a majalisar ɗinkin duniya. masararo barkamu da yau juma'a 4 ga watan satumba 2020 gungu muhammad dantani ke dauke da ragamar shirin kwamitin kasa ga batun yancin ɗan adam a yau da sahi a nan yamme ya gabatar da rahoton wani bincike da ya gudanar ranar 27 ga watan maris zuwa 2 ga watan april 2020 dangance da maganar bacewar mutane 200 a cikin karkarar inatas jihar talabiri tawagar ta yi bayani a kan kashin da aka wa mutum 71 da aka samu gawarkinsu a cikin ramuna guda shida a inatas abdullahi saidu mamba na tawagar yama taran fudai ahmed karin bayani A la lumière des témoignages, des éléments de Bisa ga bayanan kardawa da kuma shaidu da aka samu a wurin binciken kwararru a likitance na gas da rahotanni da ofishin 'yan sanda shari'a suka yi. Tawagar ta ba da rahoton karshe cewa an samu kashe-kashe da kisa ba digi na kalla mutane 71 fararen hula da basu da makami. Mutuwar waɗannan mutane ba ta da nasaba da wani hari ta sama. Babu wani shaku masu hannu kan wannan ta'asa su ne jami'an tsaro kuma babu wata alamar shaida na yanke magana ko tsaye da laifi na rundunar sojoji a matsayin yara ta da juju da ke kula da batun da su tabbatar da mai laifi na mutum guda ko na jama'a ko kaɗan babu batun shafa kashin kaji na cndh kawo ni kariyar guya ga sojojinmu amma ci gaba da karfafa ka'idodi na aikin su musamman ma na girmama 'yancin ƙasa da ƙasa na jinƙai da 'yancin ɗan adam a ko'ina kuma ko da yaushe. Gungun miyagun mutane hudu harabar jami'an tsaro na polis eh, suka damke kuma suka gabatar da su gaban 'yan jarida a jiya a cewar jami'an mutum 33 a kawo tambayar a cikinsu akwai yara ƙanana masu shekara 8 zuwa 17 da aka ɗauka tun daga birnin maraɗi aka kawo su babban birnin ƙasa don su aiwata ta'asa sidiku musa jagoran ƙungiyar ong epad niger ya yi allah wadai da wannan ga fasarar kalamun nasa Yada Yaran wasu mutane ne suka tura su tafka wannan ta'asa abin ya bakanta min da rai sosai kuma cikin mamaki da lura cewa bakin cikin manya a yau ya tura su cikin irin wannan halayya na yi wa kai na tambaya sosai ina uwayen waɗannan ƙananan yara a nan akwai ƙauracewar iyaye kuma wajen bai kamata ba haka kuma ma'aikatan gwamnati da abin ya shafa domin waɗannan yara da za iya sanya su cikin tsarin karatu kiran mu shine zuwa ga iyaye ta yadda za su iya girmama nauyin da ke wuyansu shine na kare kare yara ta kowane hali haka kuma yin kira game da nauyin gwamnati game da muhimman kudaden da ya kamata a saka kan bukatun jama'a. Wata haɗakar ƙungiyoyin sandika na fannin ilmantarwa a ƙasar Nijar ta yi Allah ya da bayar da makarantar firamare ta Terminus a nan Yame zuwa ga wani mai zaman kansa da a cewarsu harabar ministan hilaye da gyaran gari ya aikata hakan yau da sahi ne suka wallafa sanarwar a balbalin ita wannan makarantar. Ga kaɗan daga cikin wato sanarwar da Sharif Isufu Mamba na haɗakar ya karanta. La retrocession filayen makaranta fahimtar na gwamnati zuwa ga wasu masu zaman kansu ya fara kamari ba bisa kan ka'ida ba kamar misali makarantar aisata kwando ta zandar da makarantar ta da ke nan yamai wannan babban cikas ne ga tsarin makarantun boko mun yi matukar kaduwa da muka yi la'akari college da lise sun cika sun batse da ajujuwa a yayin da akwai babban bukata ga ofishin ministan da ke kula da makarantun boko sai dai kawai makarantun boko ana yi musu shaidar na gwamnati ne mu amma ana bayar da su ga wasu mutane masu zaman kansu don haka muke bukata ba wata-wata a tsaida ba da makarantar terminus da da ke na yamai a sake gina ta muna da bukatar haka Ku da cewar ministan hilaye da gyaran gari wazir mamman shi ma a cikin wata haɗuwar ta baiwa 'yan jarida labari da ya gudanar a jiya ya tabbatar da cewar hilin na terminus ba a taɓa fuskantar batun wato a saida shi ba har gobe yana zaman mallakar gwamnati a faɗar ministan hilayen. A ƙasar Nijar cikin kakar damana ne ake samun ciwo iri-iri ga dabbobi kamar cutar mai halbi da sauransu a cewar shugaban ma'aikatar kiwon lafiyar dabbobi na harabar elibaji ta doso hudin dabba kamin safkar ruwan damana na farko na iya zama rigakafin bullowar wasu cututtuka wajen dabba na na Hadiza Hassan wakiliyarmu ta doso ta firanta da shi ga bayanin da ya mata. gada mana ga mahi yawa ana samun ciwo iri-iri kawo irin charbon symptomatic wanda ake ce ma mahalbi su charbon bacteridin dan mimmiya mutane ke ce min mahalbi dan yanzu yanzu ne kana ganin bisa tana lahiya lau idan ta ci wannan abincin wanda adda waɗannan kwayoyin cuta sai ga kai tsaye cikin ga awowi ko ku kwana ɗaya dan yayi yawa sai ga bisa ta hawa ta mutu kai tsaye ba ta manifestan wani sinya hakan ga na rashin lahiya to irin waɗannan cututtuka su ne muka fuskanta ga damana makiyaya waɗanda ke kiwo ya ya kamata su gane ko bayan hudin da ake yi ga rani na gwamnati wanda ake yi kyauta ya kamata in damana ta fuskanto su da kansu su dinga zawa suna neman waɗannan maganin bayan musu rigakahi na waɗannan curuta. Albarkacin rana na Afirka ga batun maganin gargajiya aji na goma sha takwas an gudanar da wani baza koli a nan yame da zai gudana daga ranar biyu zuwa sha ɗaya ga watan Satumba 2020 a hilin kwallon kafa General Sani Kunce. masu maganin gargajiya da dama yan ƙasar Nijar suka halarci kasuwar baza kolin kamar Abdullahi Jibbo mahalbi ne kuma mai sai da maganin gargajiya da ya fito daga garin da kwaro jihar maradi ya yi wa adama dawaki bayani inda ya ce dama maganin gargajiya a istuwar a tarihin an san shi mahalbawan zammai madora da sauran wanda kakanni irin nada to mu bisa gadon kakannin ne muke ciki muka rike muna da magani wanda ake gwadawa kamar mai sanyin kashi in yana ciwo ko ga gwiwa ko kafa bismillahi ake ba a sa komi za a yi haka da miyan baki a taɓa maganin icce ne in aka murza daga nan wurin zai bar ciwo akwai wanda ana dafa shi da ruwan zafi ko ko mai zafi shi bijoji ake ce masa yana bin joji ana da ciwon nan wanda ke kama kashi da jijiya in AMC ce ke ga yaro muna sa tafarnuwa a soya da mai na dabbobi ana dan ba yaron nan kaɗan yana sha koda da yatsa ya sha a shaho mai Tun rufewar iyakoki da ƙasar Mali kasuwancin kihi ya raunata a ƙasar Nijar. Ƙasar Mali dai ita ce muhimmiyar cibiyar sayar da kihin isa a cewar Alhaji Abdurrahman mai sai da kihi na sari a nan yame. Bari dai mu saurari bayanin da yama Rafika a Tahir. Kawo kifin mun shiga cikin damuwa saboda yau fiye da shekara 20 ba mu taɓa fuskantar irin wannan matsala ba. Saboda rufe iyaka kaɗan-kaɗan ne muke shigowa da kifin shi ma ta hanyar kwale-kwale ne muke shiga ayyaru da shi daga nan sai mu ɗora shi bisa mota Disney. Kafin kifin mu kai shi ya yi tsada yana iya kwanaki uku. A shekaran jiya mun ji an ce an buɗe hanya kaɗan a mai da wasu wurare da saye ne ake kai kifin amma busasshen kifi daga mali ake fitowa da shi a lokacin nan kullum kifi yana zuwa amma yanzu yana iya yin kwanaki uku kwanaki biyar a sati Yanzu kuma bari mu ga yanda yanayin cutar coronavirus ta kasance a ƙasar Nijar. Daga ranar Litinin 31 ga watan Ogista zuwa 3 ga watan Satumba 2020 an samu sabon halin kamuwa da cutar guda a ƙasar Nijar cikin mutum 821 da aka wa gwaji a rawaitar sanarwoyin da harabar ministan kiwon lafiyar al'umma ta bayyana a yanzu mutum dubu da ɗari da saba'in da bakwai aka tabbatar sun kamu da cutar cikin mutum dubu goma sha bakwai da ɗari da tamanin da ɗaya da aka wagwaji haɗe da masu balaguro an ƙididdige rasuwa sha bakwai na cikin jinya kuma dubu da da daya sun warke a faɗar majiyar guda. Gora sanninki, muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, kwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora to zo mu zauna mana ai jiya zan dawo gida na shiga fa ba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani a kan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19 wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La rika lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abin da ya kamata mu yi shi ne, mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu. mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Da fatan za a ci gaba da mutunta matakan kariya ga cutar coronavirus. Yanzu kuma ga rahoton na musamman. A cikin rahoton musamman na jiya mun yi batun kasancewar ƙasar Nijar bisa jagorancin majalisar shawara ga batun tsaro ta majalisar ɗinkin duniya tsawon wato watan Satumba. Wani mai nazarta lamarin Maman Sani Adamu ya fayyace ma Muktar Hamado yanda al'amarin zai kasancewa ga zubin firar tasu. jagorancin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya abu ne da ake yi kamun luddai ne kowane wata akan zaɓi shugaba kuma menene nauyin da ya rataya a biyan shi shine ke jaddada ajanda wato kanun abubuwan da za a tattauna a tsawon wannan lokaci kuma shi zai tsara yadda ake muhawarar lokacin da ake tuntuɓa amerika bisa su bi dokokin majalisar ɗinkin duniya to ita nijar babu wata hanya da za ta yi ta maido amerika bisa kan turbar yarda da dokoki a majalisar ɗinkin duniya to ka gani wannan ba yiwuwa saboda mi saboda ba masu karhi muke ba ba mu iya yunkurin mu haɗi a shi kuma galibin mu duka abubuwan kaga dai kuɗin mu eh, mallaka faransa ne abubuwan da muke aiki da su duka mallaka faransa ne siyasar mu ma ta tsaro ta yankin sahel mallakar faransa ce wadda siyasa da ake ɗauka kamar ta sai faransa take shagorancin shi to abubuwan da za ta iya yi Nijar shine ta bi umarnin da Faransa ta yi tun da Faransa ta taimaka ma aka zaɓe ta cikin wannan. mamman Sani Adamu akwai ƙasashe da ke fatan goyon bayan Nijar domin yaƙi da cin zarafi da Amurka take yi ta ko'ina. Anya waɗannan ƙasashe ba za su karaya ba murna ta koma ciki. Ika mu ƙasashe da dama suna da bukatu wanda suke da hulɗa da Nijar za su yi kyautata zaton Nijar za ta shigar da matsalolinsu cikin ajandan abubuwan da za a tattauna. To sai dai Nijar ƙasa ce da take cikin kwamitin tsaro ta tsawon shekara biyu. ba kasa wacce da take zamne a dindindin kamar sauran kasashen nan biyar domin una cikin kasashe goma wanda ake sauyawa shekaru biyu zuwa shekaru biyu to bayan wannan kuma muna kasa wadda take kowa da fama da talauci kenan ba kasa wacce wadda take da wani karihin tattalin arziki wadda za ta iya hodi a shi kasa ce wadda yanzu ba za ta iya wuce sharadi da faransa ta zana ba ina ganin abubuwan da za ta iya yi shine bin umarnin kasashen da suke da tasiri a akan amma wanda suke zaton wai Nijar za ta taka rawar gani suna yin abubuwa da ne suna dokar bukatunsu kamar gaskiya amma ba haka abubuwan yake tafiya ba. Masu sauraro abun da ya sauka kenan a madadin duwan da suka dafa shirin ya kai gare ku nina kudan badan da Arlit Malaman mun ke muku salama a futa lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.